sojojin ba abin da zai same su babu maimakon a ce sun kai hari ta ƙasa sojojin ƙasa to idan har haka ne zai faru kuma ya zo ya kashe fararen hula to kaga akwai matsala ya kamata a sake dabara amma mu muna ganin abu na farko da ya kamata a yi shine a yi bincike a gano suwaye suka yi wannan kuskuren domin mu a fahimtar mu idan abu ya faru sau ɗaya sau biyu sau uku to ya kamata a duba amma kuskure ne to kuskuren ya fara wuce gona da iri Malam Isa Sunusi, Daraktan Amnesty International a Najeriya ta RFI. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan mako ya duba batun matsalar nan da aka samu na faduwar jarabawar share fagen shiga jami'o'in Najeriya wato JAM. da hukumar shirya jarabawar ta ce hakan ya faru ne sakamakon tangardar da aka samu na na'ura a lokacin rubutawa wannan matsala dai mai sauraro bayanai sun tabbatar da cewa ta hana ɗalibai sama da dubu ɗari uku zama rubuta jarabawar domin kuwa alkalaman da aka fitar sun nuna cikin ɗalibai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da suka rubuta jam ɗin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar daga cikinsu sun samu ƙasa da maki ɗari biyu wanda wannan ya nuna cewa faɗuwar da aka samu a bana ba a taɓa irin ta ba bayan faruwar lamarin ne hukumar ta sake shirya wata jarabawar domin ba waɗanda suka faɗa jarabawar da ma waɗanda ba su rubuta ta ba damar rubutawa sannan shugaban hukumar ya fito tare da neman afuwar iyaye da ɗalibai na wannan matsala da aka samu wasu daga cikin ɗaliban da suka rubuta jarabawar ta bana kuma suka fuskanci tangarɗar na'ura irin su safiya garba idris sun bayyana wa shirin ilimi hasken rayuwa yadda abin ya faru. Idan muna cikin jarabawa ne kwamfuta tana ɗaukewa amma idan ta ɗauke ba za ta fi minti uku zuwa biyar ba daga sai ta dawo kuma ba ta wani kaɗai ba irin yawancinmu tana ɗaukewa. saboda idan ma muka faɗa musu sai su ce ai matsalar network ne sai su ce zai dawo kuma gaskiya yana dawowa tunda idan kwamfutar ta dawo a wajen dai da kake za ta yi ba wai katsewa take ba duka a ce ta dawo baya ya mahaifa kusan sau biyar haka na samu kuma 160 ni dai a gani na gaskiya jaraba wannan ta yi tsauri ta yi wahala da yawa tunda ana samun matsalar intanet kamata ya a ce gwamnati ta daure ta daure tana ba wa yara biro da takarda kawai suna yin exam din nan da ita ita kuma jami'o jami sauran jami'o'i. kamata ya a ce su sauko da makin su ƙasa ya dawo 100 saboda kowanne ɗalibi ya samu ya shiga. Da shi ma Isa Abdullahi na daga cikin ɗaliban da suka fuskanci wannan ƙalubale ya bayyana damuwa kan yadda jarabawar ta kasance sannan ya yi fatan jami'ar da yake son zuwa za ta dubi abin da ya faru a bana wurin rage makin da take dubawa domin baiwa ɗalibai gurbin karatu domin ya gaji da zaman gida. da na shiga cikin hall muka fara rubuta exams sauran minti 45 kun gama exams dina shine kwamfuta na ya doke da kwamfuta ya doke na dinga jin tsoro so na kira invigilator invigilator din sai ya canza mu wani zama suka sa registration number dina a kwamfutan da suka canza sai na ci gaba da rubuta exam to da yake ina jin tsoro i was unable to concentrate ba zan iya concentrating ba tsoron da ya dai shige min jiki ba na so kwamfutan da aka sa ni kuma ya kara dokewa so da na gama exam din na ta addu'a da result ya fito sai na samu 180 to 180 nan da na samu da ce kwamfuta na bata doke ba da da yardar Allah da na samu sama da 180 da na samu 200 ko above amma yanzu fata fata nake yi da na samu 180 ko zan iya samu admission a ATBU eh, Bauchi ni na yi applying electrical engineering amma cut off mark ɗinsu as an engineer student cut off mark ɗinsu 190 195 ne to amma yanzu ina amma ni kuma ban ci 195 din ba 180 na ci amma yanzu ina addu'a ne su rage cut off mark ɗinsu a wannan shekaran ƙasa da 180 ɗin domin na samu admission ɗin. Shekaran da ya wuce na rubuta jam ban ci ba. Shekaran nan ma gashi na rubuta jam ban ci ba. Yanzu wanda ma ya biya mun kuɗin jam ɗin ma kunyan sama nake ji da yake ban, samu na ci jam ɗin ba. Kuma akwai iri na da yawa wayanda suna rubutawa ba sa ci ba sa ci. Yanzu da a ce gwamnati za su sauke jam ɗin nan ma idan muka gama school secondary school muka ci waye din mu kawai mu samu admission mu je ni ina so je university din nan ina so je jami'a amma rashin cin jam din nan ta hana ni iyaye da dama ne suka bayyana rashin jin daɗi kan yadda gwamnatin Najeriya ke wasa daidai da fannin ilimi Malam Umar Kauro wani mahaifi ne da ya yi kira da a samar da wani tsari da zai baiwa ɗalibai da suka faɗi jarabawar jam ɗin damar sake rubuta ta maimakon jira har sai wata shekara. ya kamata gwamnati a ce ta mai da hankali zuwa wajen bangaren ilimi gaskiya maganar idan yaro ya faɗi jam a jira a ce sai wata shekara ya kamata a ce gwamnati ta fitar da wani tsari da in aka yi na farko za a sake yin na biyu ba sai a jira sai shekara ko da wata shida shida ya kamata a ce wannan tsari ana yin shi haka amma a ce in ya faɗi sake zama a gida to gaskiya magana ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari wanda zai taimaka wajen warware wannan matsala dole shi gwamnati ta sanya ido a ciki ta sanya baki ta mai da hankali a wanda yanzu a duniya ta ci gaba ana bincike bincike abubuwa na ci gaba da faɗaɗa bincike na technology duk kuma ya kamata gwamnati a ce ta mai da hankali zuwa wajen bangaren ilimi domin ingancin ilimi ingancin ilimi domin shi kake gasa shi fadan ilimin ne ma a karsa tun daga mataki na primary su zuwa na secondary masana ilimi irin su Dr. Muqaddas Tijjani sun bayyana abin da ya faru a bana a matsayin gazawar gwamnatin Najeriya da kuma hukumar shirya jira jarabawar ta jam na farko shine gwamnati ta san cewa muna cikin karni ne na 21 shine karni da ya kawo mana sauki a rayuwa wannan jarabawa ta jam ana yin ta ne domin a nema wa ɗalibin najeriya gu da zai yi karatu a jami'a amma ita wannan hukumar da take tsara wannan jarabawa ta jam kamar bata shirya ma jarabawar ba ne na farko tana tsara ita jarabawan ne yadda ɗaliban najeriya za su sha wahala watakila ko rashin fahimtar ita irin jarabawan ne babu yadda za a yi a ce karatu da kai na shekara shida na secondary school a ce a cikin minti talatin ko awa ɗaya an gwada kaifin iliminka kuma a ce da wannan ne za a yi jojin naka a kai ka jami'a wannan abu ne mai wahala dalilin haka ne yara na najeriya suke shan wahala domin ita wannan jarabawar tana zuwa da ruɗani a cikinta musamman mun samu mun ga shi shugaban hukumar a bana ya fito yana cewa a yi haƙuri 'yan Najeriya saboda kurakurai da aka samu a bana. A sani fa ba bana ne kadai aka samu kurakuran nan ba duk shekarun baya ma an sha samu wanda faduwar jarabawar ya ta'allaka ne da rashin ingancin jarabawar da aka shirya. Sai ka ga yaro ya rubuta jan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba duka yana faduwa. Kuma idan ya faɗi sai ya sake jira wata shekarar ya sake rubutawa. To kaga wannan wannan abu ne mai wahala wanda za ka gani kwamfutocin ma da ake yi da su ba masu inganci ba ko ana cikin jarabawa sai a ɗauke wuta ko kuma ana cikin jarabawa sai intanet wato yanar gizo-gizo ta ɗauke wanda dole sai da ita ne za a yi wannan jarabawa ko kuma a garin ma babu santa sai mutum ya yi tafiya mai nisa sannan ya je ya yi wannan jaraba to yaran najeriya ɗalibai suna shan wahala ta wannan ɓangaren sai ta ɓangare na biyu kwanan nan na karanta report da yake nuna cewa ita hukumar nan ta samu kuɗi na rabanu daga ɗaliban Najeriya ƙalla biliyan 22 da wani abu. Shin ya kamata gwamnatin Najeriya ta samu rabanu a jikin ɗalibin Najeriya wai da zai tafi jami'a? Idan har ana so a taimaka masa ne watakila ya kamata jarabawar ma ta zama kyauta. Shin wai ita wannan jarabawar dole ce? akwai kasashe da yawa a duniya wanda muke daidai da su ba su da irin wannan tsarin jarabawar wannan karatun da kai na shekara shida akwai transcript akwai continue assessment shi ne yawanci suke amfani da shi suke ɗauka suke zuwa suke shiga jami'o'i manya a duniya kuma ake karɓan to amma mu najeriya an wa ɗaliban najeriya jarabawa irin wannan ta jam ɗin wanda da yawa daga cikin yaran ba wai laifinsu ba ne faduwar jarabawar kuma in ba su ci ba ba za su samu admission zuwa jami'a ba bayan ma wannan jam din akwai wata jarabawar da za su sake yi kafin ma su sake shiga jami'a. ta wani taron manema labarai bayan faruwar labarin an jiyo shugaban hukumar farfesa ishaq oloyede na bayyana cewa wannan abin da ya faru ba da gangan bane kuma sun ɗauki matakan kiyaye sake faruwar haka a nan gaba. Once JAM conduct its UTME A lokacin da hukumar jam ta rubuta ta a watan Afrilu, tana gamawa aka fara jarabawar WAEC sannan neko ya biyo baya. Haka aka ta yi har aka kai kan NAPTEP. Waɗannan ɗalibai da suke rubuta jarabawar su ne suka zauna domin rubuta jarabawar jam. Saboda haka ne muka damu matuka da nauyin da ke kanmu na aiki da muke yi wa ƙasar kar a ce mun ga gaza ga waɗannan yara wannan dalili ne ma ya sa muka ɗauki alhakin abin da ya faru lokacin da wannan abu ya faru na so na sauka daga kan mukamina amma sai aka bani shawarar cewa ba haka ya kamata na yi ba domin idan na yi haka yaran da suka samu wannan matsala ba za su yafe mini ba za a ma ce na kyale su a daidai lokacin da suke